A yau Laraba goma ga watan Muharram shekara ta 1444 yanzu haka dai zancen nan masu ziyara ne daga bangarori daban-daban na duniya suke tattaɗa suna cika ƙasar Iraki. Mafi yawan masu ziyaran a wannan lokacin suna amfani da damar su ta ziyaran wurare masu tsarki kamar su masjidus sahala da kuma haramomi na limaman shirya da gidan manzon Allah. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hakanan kuma akwai haramomi na limaman shirya na gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da suka hada da haramin imam Ali alaihi salatu wassalam da ke birnin Najaf da kuma haramin imam Husaini alaihi salatu wassalam wanda ke birnin Karbala sai kuma haramin imam Musa al-Kazim da na imam al-Jawad da na imam al-Hadi da na imam hassan al-askari salamullahi alaihim ajma'in sai kuma haramin imam mahadi ajilallahu ta'ala farajahu sharif wanda ke birnin samarra to hakanan kuma kamar yadda aka sani akwai limaman shirya na gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da aka bisne a ƙasar Saudiya waɗanda suke birnin madina ta manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi waɗanda suka hada da imam hassan da imam zainul abidin da imam bakir da kuma imam jafar sadiq alaihi musallatu wassalam idan ka hada wa'annan gaba ɗaya zaka ga an sami haramomi guda goma sha ɗaya sai cikon na sha biyun wanda ke ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran wato harami imamu rida alaihi salatu wassalam wannan dama da masu ziyarar tattakin arba'in suka samu dama ce wadda ake iya kira dama zahabiya wadda ba kowa ke samun irinta ba saboda haka nan kowa kan dage ya ga ya ɗabi iya abin da zai iya ɗiba saboda abubuwa daban-daban na tarihi waɗanda suke da tsarki a wajen al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon kammala wannan ibada ta tattaki lafiya.